Yawwato assalamu alaikum kamar da yanda kuka sani a kullum a kowane lokaci da ni ne naku suna na sai na faɗa maka ta gogoro olwalim yau an zo min da wani case yawwa a mama na ce wai me ya faru ne da wa'annan yaran da suka mutu kwanan su hudu ba su ci abinci ba sai babar su ta dafa ruwan zafi da gishiri saboda sun ishe ta da kuka cikin su ba komai suka dafa ruwan zafi da gishiri suka sha duk sun mutu malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato tsantsan tsabagen yunwan da ke faruwa ne yanzu ya sa wannan abin ta kasance subhanallahi to wai me yake faruwa ne haka ai ko dole a ce tunubu yunwa saboda wallahi yanzu muna fuskantar mugun bakin mulki to yanzu halin da ake ciki ma jariri ya san ana karban kebura saboda shi ma na san nono ba ishan shi to wacce za ta bashi nonon ita ma bata ci abinci ta ci ta koshi ba ta yaya za ta bashi nonon kirki inna lillahi wa inna Allah dai ya sa mu dace kawai amma wallahi akwai matsala babbar matsala ma kuwa am na ce ina mama to ku me yasa kuka fito kuna zanga zanga haka saboda ba mu da abinci subhanallahi wannan rayuwa har ina fi sabilillahi ku duba fa abin da yake faruwa to amma mama na ce yaran ki fa kwana biyar marayu ne babansa Allah ya mai rasuwa. Allah sarki Allah ya sa ya huta mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin ya Allah. Allah kai mana gafara ka gafarta wa iyayenmu. Amin. Allah ka taimaka mana. Amin kaka gurin Allah kaɗai ya kamata mu nemi taimako. Dan in a gurin mutanen nan za mu nemi taimako to alƙur'an ba taimaka mana dasi ba wallahi dan su gabaki ɗaya ma ba su ƙi mu mutu ba. mu ma dan kaniyan mu ya kamata mu tuba mu koma ga Allah duk wata sharholiya ta duniya mu aje ta a gefe mu kama Allah kawai mu dinga yin addu'o'i muna roƙon Allah komi ya normal in ba haka ba wallahi cin yanzu ma mutanen nan suka fara <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaka to ku yanzu da kuka fito kuna zanga-zangan nan yanzu ya kuke so a yi kenan muna neman abinci ba mu da abinci ga yara yan tuju-tuju don Allah don annabi a taimaka mana to kuna dai ji mu tinubu kana ji please dan Allah a taimaka komai ya dan sassauta ku taimaka Allah ya taimaka mana you you know the year Hausa me kuma I know the year English very well I don't know how I will send you message may you understand this video abeg kuma ni gashi bana jin yarbanci balanta na baba tinubu ya saurari bidiyon nan abe baba tinubu do something ibin garin kwaki add price too much nigeria so far wahala people dey die every day the thing too much o oh. our nigeria need emergency taimako we no know how we like do every day we dey cry cry cry arewa for arewa insecurity dey oh. we no know how we like do kayan abinci da going hard price abe baba tinubu do something abin da tausayi ba the first one na baba buhari do the part one now baba tinubu kon dey do part two abeg na the wahala too much now mutanen nan ba imani ne da su ba baba tun ɗazu ina magana kina ta kallo na what happen wai me yake faruwa ne naga kin tsaya a tsaye ciwo ciwo ya dame mu ba kuɗin magani ba abin da za mu ci kun ji ko kun ji ko kun ji abin da yake faruwa ko shabi da yiye auntie brother sister uncle you dey hear wetin man woman dey talk ba mazajen mu ba aikin yi ayan mu ba aikin yi in sun taba a kama su a musu cin mutunci dan Allah dan Annabi a taimaka mana a ba mu ƴaƴan mu aikin yi da suke taimaka mana muke cin abinci kuna dai ji ko wallahi mun shiga uku mu dai wallahi mu koma ga Allah kawai in ba haka ba mun tabe wallahi Baba dan matsoke ma muna jin kiki mana bayani me yake faruwa a anguwanku. Yanzu na a anguwan nan namu mutane sukan kwana da yunwa wasu kwanan su biyar wasu kwanan su hudu a kwana a wuni ba a ci ba ba a sha ba. Kun jiko kun jiko Najeriya sofa sofa human being sofa sofa ibin animal na sofa sofa everybody now suffer suffer so far you know the finish oh make it style there you enjoy oh wahala you know the finish oh make it style there you enjoy oh baba that's for you enjoy oh mama that's for you enjoy oh auntie that's for you enjoy oh uncle that's for you enjoy oh brother that's for you enjoy oh give me my bread de de de de give me my bready make it chop chop chop chop chop chop chop make it style there enjoy oh let me enjoy my life now now before i die die die die ne saboda Allah mu dai tunda muke a duniya shekara na hamsin kenan ban taba ganin irin wannan halin rayuwa da muka shiga halin yunwa ba ku yi hakuri fa ni gaba ɗaya ma na firgice ban san me nike faɗa ba yawwa kaka yanzu ya kuke so a yi don Allah don annabi a taimaka mana dan annabi a taimaka a tausaya mana a duba mana kukan talakawa gwamnati talaka suka zaɓe ta dan Allah a taimaka mana wallahi kuwa daman talakawa ai sune masu zaɓe mu je mu bulayi ga rana ana ture ni in ture ka mu gama zaben mutanen nan amma da sun hau kan kujerar mulkin nan shikenan gaba kiɗi sai su manta da mu yanzu gashi muna fama da shegiyar bakar yunwa yunwa